ya kagi halittar dukkan wannan bayi daga mutane da aljanu da mala'iku da sauran halittu kuma ya halicce su a bisa mafi kyawun halitta muna godiya ga Allah ta'ala muna yabo gare shi kuma ba ma yin butulci ga Allah ta'ala muna shaidawa babu abin bautawa da dacewa da tantanta sai Allah ta'ala shi kaɗai wanda yake ba shi da abokin tarayya ya sauka mana da littafi wanda yake yana kunshe da dukkan shari'a muna shaidawa annabi Muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne shi yafi kowa takawa shine mafi kusa da Allah ta'ala shi yafi kowa komawa zuwa ga Allah Allah ya tsira da aminci ga annabi Muhammad zababbe al-mukhtar da alayansa tsarkaka da sahabbansa mutanen kirki bayan Allah na gari da waɗanda suka bi hanyar su har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka yan wa musulmi ina yi mana wasiya baki ɗaya. da tsoron Allah da kiyaye dokokin Allah mu sani cewa dukkan wanda ya biyayya ga Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ji tsoron Allah wajen aikata abin da aka ce yayi ya ji tsoron Allah wajen barin abin da aka ce ya bari to Allah ya ce fa ulaika humul faizun irin masu wannan su ne masu rabauta wanda za su yi rabo da gidan aljanna Allah ya sanya mu a cikinsu yan wa musulmi wannan halittu da muke gani wannan kauni halittar da Allah ya yi ta sama da ƙasa da abubuwan da muke iya gani na halittunsa da wanda ma ba ma iya gani lalle a ciki akwai hikima mai yawa kuma mu sani cewa dukkan abin da ke cikin wannan duniya suna gudana ne akan wani tsari sunan rabbaniya tsari da Allah ya tsara ƙa'idoji da Allah ya gindaya ba sa tsallakewa su ake cewa sunan ilahiyya tsari da ka'idoji da Allah ya sanya a rayukan mutane a cikin ƙasashe da suke rayuwa a cikin dauloli da ake yi ma'ana a samu wata ƙasa ta yi ta bunƙasa dukkaninsu suna gudana ne akan wani tsari wanda ubangiji ya riga ya tsara Allah ta'ala ya sanya a bisa wata ƙa'ida wani tsari akwai sunan istimaiyya, wato tsari da Allah ya na zamantakewar mutane akwai sunan hadariya iktisadiyya akwai tsari da Allah ya yi na yadda mutane za su rayu da tsarin tattalin arziki akwai sunnoni na ubangiji ma'ana tsari da ya yi wanda yake musanya wasu mutane da wasu lokaci bayan lokaci a cikin ɗaukaka a cikin arziki a cikin abubuwa da yawa a wannan duniya Allah ta tabaraka wa ta'ala a cikin alkur'ani ba waje ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba gurabe da dama ya ja hankalinmu mu da ya ba wa alkur'ani zuwa ga ta'ammali da nazari a cikin wannan ari sunan rabbaniya ilahiya kauniya tsari da Allah ya yi ubangijin talikai ya tsara kaunin nan a wannan tsari yake cewa ku yi nazari mana ku mutane ku duba mana ku gani Allah yana cewa fa hal yanzuruna illa sunnatal awwalina cin waɗannan mutane me suke jira in ba abin da ya gabata a sunnar mutanen baya ba abin da ya faru ga mutanen baya shi zai faru gare su fa hal yanzuruna illa sunnatal awwalin falan tajida li sunnatillahi tabdila Allah ya ce ai dama baka samun musanya a cikin tsarin ubangiji yadda al'amari yake tun farko haka yake gudana a wani tsari da Allah ya yi sunna tsari da yake gudanar da al'amuran bayansa a kai wannan sunnoni da ake magana ko tsari da ƙa'idoji da Allah ta'ala ya sanya a wannan duniya da muke rayuwa a ciki tsakanin bayi wato ya sanya ta yadda dukkan bayi kowa yana gudana ne ƙarƙashin wannan tsari ba tare da bambanci ba tsakanin mutane ta game dukkan mutane wannan tsari wannan sunna rabbaniya dinnan da Allah ya sanya kauniya ya shafi kowa cikin 'yan adam ba a ware wani ba a ciki kowa ne ne shi ko da wani irin addini yake bi ko da wani irin jinsi ne na mutane jajaye bakake kai kowane irin mutum cikin mutanen duniya suna tafiya akan wannan tsari da Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara sunan kauniya rabbaniya Allah yace sunnatullahi allati sunnatullahi fil ladina min qablu wannan shine sunnatullahi tsarin Allah tafarkin da Allah ya sanya fil ladina khalaw min qablu akan irin wanda aka dora wa na baya ga waɗanda suka gabata su ma akan wannan tsarin suka wuce kuma akai ne wanda za su zo ma za su tafi wa kana amrullahi qadaran makadura kuma al'amarin Allah dama abin kaddarawa ne abin sanya wa tsari da lokaci sunnatullahi fil ladina khalu min qablu Allah yana bada labari ne yana ba mu labari game da cewa ai waɗanda suka gabace mu ga yadda Allah ya mu'amalance su duba da yanayinsu na imani na bin Allah na kafirci na tawaye kowa Allah ya nemi masa mu'amala gwargwadon yadda ya kasance akan wannan tsari da Ubangiji yake tafiyar da bayi a kai. Allah ya ce sunnatallahi lati kad khalat fi ibadi wannan tsari ne na Allah wanda bayi na baya duk a kai suka tafi kuma har zuwa tashin alkiyama haka Allah yake gudanar da abin da yake cikin wannan duniya din wannan sunna 'yan uwana kamar da muka bayyana baya canjawa yana tafiya a kan tsari guda ɗaya a cikin wannan suka gabata da wadda za su zo nan gaba wannan sunna da ubangiji ya sanya ya sanya musu sabubba sababi ga kowace sunna ya sanya kone al'amari sababi saboda haka al'amarin yana gudana duba da wannan sababi Allah ta'ala ya ce walan tajida li sunnatillahi tabdila ba za ka canja tsarin da ubangiji yayi ba za ka samu canji a cikin sa ba yadda ya faro a baya haka kuma zai tafi har zuwa tashin alkiyama Allah musaidi Allah ya masa rahama yake cewa fadin Allah walan tajida li sunnatillahi tabdilan ay taghyiran babu canzawa a tsarin ubangiji bal sunnatuhu ta'ala wa 'adatuhu jariyatun ma al asbab tsarin Allah da ya tsara wajen gudanar da al'amuran bayi a wannan duniya ya tsara yana tafiya tare da sabuba in kaza ya faru to kaza ne zai biyo baya ko yake wannan muna magana ne game da nassi na alkur'ani amma masu ilimin kimiyya su ma za su ba da labari cewa ƙa'ida ne duk wani abu da kake gani to yana da sakamako da zai biyo bayansa haka abubuwa haka Allah ya tsara Allah ya halici yunwa kuma ya halici abinci yunwa ba a ganinta ba san ya take ba amma ɗabi'a ce mutum in ya ji in ya sa wani abu ce sai ji ta tafi kaga wannan tsari ne na ubangiji sun haka Allah yake gudanar da bayansa saboda haka tana tafiya tare da sabubba da musabbibat wanda yake hukuntawa shi yasa ma Allah yake gaya mana don mu ƙara gane wannan cewa mai tafiya a bayan ƙasa mu sake ganin abin wa'azi mai girma dangane da wannan hukunci na Allah tabaraka wa ta'ala don ya zamo mana abin ɗaukan izina shi yasa Allah ya ce khalat min qablikum sunan kad khalat min qablikum sunan wasu sun gabata kafin ku zo ku ai kafin ku zo an yi wasu mutanen an yi wasu al'ummomin to ku duba ku je ku ga yadda Allah ya mu'amalance su don kowa ku kalli kanku ku san cewa yadda abin da ya same su shi zai same ku kad khalat min qablikum sunan fasiru fil ardi ku yi tafiya a bayan kasa. ku je ku shiga duniya fanduru ku yi nazari ku duba ku gani kaifa kana akibatul mukazzibin duk wanda yake karyata Allah ya Allah yake masa ya Allah yake mu'amalantarsa duk wanda yake bin Allah ya Allah yake masa ya Allah yake mu'amalantarsa ku je mana ku ne ku yi nazari ku yi yawo a duniya don ku gani don ya zama muku abin wa'azi don ku yi wa kanku hukunci yaya kuke sa rai Allah ya mu'amalance ku ya kuke so Allah ya muku ba sai kun abin nan ba a'a ku duba tarihi na baya jinsin mutane iri biyu waɗanda suka yi wa Allah tawaye ya Allah ya da su wanda suka bi Allah ya Allah ya da su sai ko kuma ku duba ku gani a wani matsayin kuke kuna bin Allah ko kuma su waye? abin da ya samu waɗancan shi zai same ku haka Allah ya ce kul siru fil ardi fanduru kayfa kana aqibatu al mukazzibin saboda haka gane wannan suna ta ubangiji yana taimaka mana mu bayi musamman mu al'ummar musulmi domin mu tsara rayuwarmu ta tafi akan hanyar da za mu gamu da Allah lafiya hanyar da za mu rayu a duniya cikin aminci mu ji daɗi sannan mu je lahira mu gamu da Allah mu samu rahmar Allah tabaraka wa ta'ala shine hikimar da Allah yake ta gaya mana ku yi nazari ku duba ku gani don ku ɗora kanku akan tsarin da kuke so in kuna so ku samu nasara kuna so ku tsira kuna so ku zauna lafiya kuna to ku bi tsarin da shi zai kai ku ga hakan domin sunna ce ta ubangiji ba ta canjawa saboda haka ba ma buƙatar mu ce anna hada da aka yi yakin Uhud aka samu matsala sai Allah ya ce sabai sun ce anna hada me ya faru yau an yi badar lafiya lau an yi nasara an kashe kafirai manya-manya mutum saba'in an kama mutum saba'in yau kuma gashi akasi an kashe sahabban annabi mutum saba'in sai suka ce an na haza mai Allah ya ba su amsa ya ce kul huwa min indi an fusikun ba ai ba sai kun tambaya ba duk abin da ya same ka karka ce ya aka yi kalli kanka kai ne ka samar wa kanka wannan sakamakon kul huwa min indi an da kuke tambayar me ya faru sai aka ce ai ba ku bukata ku yi tambaya ku kalli kawunan ku mana ai amsa tana wajen ka. duk abin da ka gani sakamakon kai kai ka zamo sababi na abin saboda ka baka bukata kai me sai tambaya sai ka kintsa kanka ka tsara rayuwarka bisa abin da kake so ka tafi akai na nasara in kuma kace a'a zaka zauna ne to kuma za ka ga abin da zai biyo baya wannan sunan ilahiyya ɗin nan rabbaniya suna da yawa da ubangiji ya ba mu labari a cikin alkur'ani suna da yawa haka nan manzon Allah sallallahu salama ya gaya mana wasu a cikin Hadisai. suna da yawa suna da yawa amma bari mu ɗauki guda biyar kaɗai don mu yi ishara a kansu ba don iyaka su kenan ba suna da yawa balma wasu malamai har wallafa suka yi na littafi akan wannan sunan "Ilahiyya, rabbaniya Ilahiyya, rabbaniya ga guda biyar daga ciki abu na farko sunnatul ibtila Allah ya tsara duniya ta zama gidan jarabawa wannan in aka jarrabe ka karka ce me ya faru a'a dama tun farko haka ake tun na farkon duniya an jarrabe su saboda hakan an jarrabe ka karka yi me kar ka yi mamaki a'a kawai abin da ake so in ka san dama Allah yana jaraba bayi shine ka kintsa don fuskanta wannan jarabawa in ta same ka ya za ka yi sai ka kintsa tana nan zuwa wannan jarabawa ɗin ba wai za ka zauna a duniya salin alin ba ne babu jarabawa a'a sunna ce ta ubangiji dama ya halitte mu a wannan duniya don ya jarrabe mu kuma jarrabawa ta kowane bangare na rayuwa zai iya jarraba ka kowa kuma da irin tashi jarrabawar Allah ya wa nabluukum bulukun sharri wal-khairi fitna wa nabluukum bish-sharri wal fitna wa ilaina turja'un za mu jarrabe ku da abin da yake na sharri ne wanda ba da daɗi da na alkhairi mai daɗi amma dai ƙarshe dai duk za a gama abin da za a yi ina za a koma wa ilaina turja'un duk za ku tattare dai koma ga Allah ɗin duk za ku koma ƙarshe a tara ku kuma a yi muku tambaya akan wannan jarabawa da aka yi muku Allah ta'ala ya ce wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un mun jarrabe su bil hasanati was sayyiati Shi ne bisharri walkhairi ɗin din hasanat awwa masu dadi sayiat awwa marasa daɗi kowa za a jarrabe shi za a jarrabe ka da mai daɗi don a ga za yi godiya za a jarrabe ka da mara daɗi don a ga za yi hakuri dama jarraba kenan Allah ta'ala yana jarrabar da mummune da kafirai kowa ana jarrabarsa. in naka ya mutu na kafirin ma ya mutu in ka samu asara shi ma kafirin yana asara kowa ana jarraba shi amma shi kafiri ana jarraba shi ne don ya dawo ya gyara ya tuba ya ba Allah shi ne jarraba da ake wa kafiri shi kuma mai imani ana jarrabawa don a tantance gaskiyar imanin nasa sai da gaske yake ya da Allah da gaske yake shi ya yi da shi bawa ne na Allah sai yadda Allah ya yi da shi sai a jarraba shi a gani in mai imani ne na gaskiya duk abin da aka yi masa sai ce ya Allah na gode wajenka nake neman yayiwa wannan jarrabawa da in kuma dama mai karya ne a cikin imaninsa na aka jarrabe shi ɗaya aka jarrabe biyu a sai ce to mu mai muka yi wa Allah a abu abin da kai wa Allah kai bawa ne na Allah yadda ya so haka yake da kai kar ka yi wani tambaya kuma wannan shine faduwar Allah ya jarrabe ka ka kasa haƙuri ne Allah ta'ala ya ce ku sani ba a zama a duniya sai da jarabawa ya ce alif la mim sai ce ahasiban nasu an yutaraku an yaqulu amanna wa humla la yuftanun kawai don ka ce ka yi imani sai a kyale ka ba za a jarabe ka ba A ahasiban nasu an yutaraku mutane suna zato za a kyale su don sun ce sun yi imani an yaqulu amanna wa humla la yuftanun dan kai mai imani kai waliyi ne sai ka zauna lafiya ba ciwon kai ba ciwon ciki babu matsala a'a kowa ana jarrabarsa sai yace wala kad fatanna alladhina min qabli ai ba ku ba waɗanda ma ke gabanin waɗancan duk an jarrabe su ya ubangiji me yake majarrabawar fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al Allah yace ana jarrabawa ne dan a tantance masu gaskiya da makaryata don a tantance kaga wannan shine hikimar jarabawa sai ma Allah ya rantse a wani waje yace wallahi sai ya jarrabe ku wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarat wallahi sai mun jarrabe ku dan ma karka dauka magana kawai ake haka Allah ya ce wala wannakum wallahi sai mun jarrabe ku hatta na'lama almujahidin minkum was-sabirin wa nablu akhbarakum kuma sai labarin ku ya kai ga wanda yanzu ba ana ba mu labarin waɗanda ke gabanin mu ba to mu ma labarin mu zai kai ga wanda za su zo gaban mu labarin mu wanda za su zo nan gaba za a ba su labarin mu kamar yadda ake ba mu labarin waɗanda suka gabace mu saboda haka wannan sunna ce rabbaniya kowa sai yayi me ya kintsa ya shirya za a jarrabe ka ko a cikin rai min alkhawfi ko tsoro yanzu ba kwa gani alamar yadda Allah yake jarraba mutane da tsoro wanda yake mai shekara arba'in anan kai ko ƙasa da arba'in ma wanda yake da shekara arba'in a cikinmu nan da ya ake rayuwa a cikin garin nan kun taba ganin ana ta sa ƙarafa ana rufe unguwanni ko ina an shiga kurkuku an shiga keji kuna gani da ana yi shekara arba'in baya za ku iya tuna da ana kwana a soro ana kwana a kofar gida a lokacin zafi ana kwana ina za ku iya tunawa yanzu fa a ina ake kwana a cikin gida in an yi mai in an rufe an sa bogula an sa kwado an sa kaza an sa maganin da wannan ciyayi masu kaya da wannan waya mai duk dan mai tsoro kana fargaba wani zai iya faɗo maka ya cutar da kai iya wannan aka baka da shi ayya shi ka gare ne ka safa duk wannan karafan tun daga shigo unguwa an sa karfe a gida ka sa karfe a kofar kofofi na karfe window ka sa karfe ka sa maganin bara wani wata waya mai yanka ka sa ciyayi masu kaya duk fa wannan amma duk kudin da haka kuma za kwanta kai bacci da mai shayi ba yanzu dan Allah in kana da kuɗi wani daɗin ka ji da kuɗin ka in dai ba za ka yi kun san a yanzu da nake baku labari akwai attajiran da ba sa bacci da daddare in ba ku sani ba to ina gaya muku akwai su kullum bindigar suna kusa da katararsu suna jiran ko ta kwana to ina ka more kana da arziki amma kuma kana cikin wannan kangi to ka gaya min daɗin da ake je ina daɗin eh babu to ai wannan jaraba ce wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf zariya in zaka je kana fargaba ko Kaduna bare kuma ka ƙara gaba Abuja duk wanda zai tafi yana fargaba yana addu'a wala nabluwannakum bi shay'in yanzu wannan shekara ashirin baya talatin baya duk akwai wannan a'a wannan jaraba yanzu ake mana ita wannan kenan sunnatu al-ibtila bi shay'in min al khawf wal ju'a jarabawa ta yunwa duk wanda yake da shekara arba'in a cikinmu ya taɓa sanin wata abawa ita yunwa mai shekara arba'in a cikinmu ya san wani abu shi yunwa a garin nan in ka fito da safe za ka rasa ɗan waken da zaka ci in ka waye gari zaka rasa ‘yar waina ta gero ko kaza ko kaza ko ɗan koko ko za ka yi fargaba ka ce gobe in na tashi ina tunani ba zan samu ba wallahi babu wannan yanzu fa yanzu fa akwai mai fargaba cewa zai iya waye gari ba da abin da zai kai bakinsa ko babu shi akwai wannan jarabawa ce bi shay'in min al-khawfi wal jua da baka ɗauka ana jarabar mutane da yunwa ba to yanzu ka gani da idanka wallahi mutane akwai waɗanda yanzu suna fargaba abin da za su ci suna tunani ya za su same shi wa naqsin min al-amwal da tawayar dukiya mutum nawa ka sani attajirai yanzu wani hali suke ciki da yawa shekara talatin baya ashirin baya duk 'yan kasuwa kowa abin nan in ya fita kasuwa ya dawo cikin walwala yake dawowa cikin murna cikin yanzu fa bi shay'in min al-khawf wal ju' wa naqsin min al-amwali wal anfusi yanzu ku duba yadda ake kashe rayuka kamar baran mutum ba samarat shekara 30 40 baya duk wanda ya taba yin noma ya ba mu labari ya gona take shekara 40 baya 30 baya in ka je kai shuka lafiya lau yanzu fa sai ka sai taki dubu ina tsamman arba'in da wani abu ko hamsin da wani abu taki kuma gonarka kana buƙatar taki uku hudu biyar kuma ba ka da kuɗi dubu hamsin sittin da za ka sai taki dole sai ka je ka nemi wani ka ce don Allah ya yi taimaka maka da taki in kai noma sai ka bashi abincin ka bashi in ka samu kenan in baka samu ba dama yana bin ka bashi kuma dai kuna ganin damuna yadda take bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wai me yasa mutane suke tambaya dan me ake yunwa yanzu me yasa suke tambaya dan me ake tsoro yanzu ai dama an ba mu labari matsalar shine mu ce mun manta da ayar mun dauka abin da aka faɗa ba akan mu zai kasance ba sai wasu ashe kuma ya zo me ayar za ta za ta za ta zamo ta ta ta aikatu akan mu amma da ai ba wanda yake shekara arba'in baya a cikinmu yana karanta wannan aya wala nablu wannakum amma baya hararo ne riyal abin nan ɗinta waƙi'iyyar faruwar yanzu ba in an karanta maka za ka ce wallahi haka ne ga ta nan ma mun gani to ai dama an gaya maka bai kamata ka damu ba dama zai zo kuma gashi ya zo amma mun ce duk sababi akwai musabbi ka'ida ce duk abin da ya faru akwai abin da ya sanya ya faru haka Allah ya yi sunnar ba wai ya faru ne babu dalili ba a'a in dalili ya zo sai abin ya faru kenan wannan masifin da muke ciki ba za mu ce ta ina suka zo ba mu duba kawunan mu mu gani cewa zahar al-fasadu al barri wal bahri bima kasabat aydin nas Allah yake abin da yake faruwa a tudu da ruwa in ya faru yana faruwa ne dan ayyukan mutane kenan sunnar tana faruwa ne gwargwadon me abin da mutum ya aikata kenan in abu ya faru karka ce dan me a'a sai ka dawo ka kalli kanka me kai hakan ya biyo baya domin Allah yana canja yanayi ne gwargwadon yadda yanayi yake wajen mu'amalantar bayi an gane ko Shi ne abu na biyu da take da alaƙa da wannan sunna sunna ta biyu ita ce istidamatun na'am. bishukriha. وزيادتها مرتهنة بشكرها كما أن كفرها Wannan ma yana da ينادى da sunna ta farko. cewa ni'ima Allah ya gaya mana haka yake mu'amalanta mu bayi zai ba mu ni'ima in muka gode ya ƙara mana in muka yi butulci ya ɗauke a barsa wannan haka Allah yake mu'amalantar bayi ya gaya mana haka a cikin alkur'ani yace haka sunnarsa take wa iz ta'azzana rabbukum la'in in shakartum la azidannakum Allah yace ayi muku shela a gaya muku Allah yana sanar da ku wa iz ta'azzana rabbukum ku mutane Allah yana gaya muku Allah ne yake muku shela yace a gaya muku La'in in shakartum lalle in kuka yi godiya bisa ni'imarsa yace la azidannakum lalle zan kara muku lalle zan ƙara mu da takidi lalle zan ƙara mu amma da sharaɗin me godiya wala in kafartum idan nayi muku ni'ima kuka butulke ba ku godiya ba to inna azabi bai ce ba zan ɗauke sai ce za ku ji a jikinku inna azabi la shadid azabata mai ƙuna ce mai raɗaɗi ce kaga yace in kun gode zan ƙara muku bai ce ba in ba gode ba zan ɗauke ba a'a sai ya ce zan ɗanɗana muku azaba ba wai ɗaukewa kawai ba ne da ƙari a kai inna azabi wannan haka tsarin Allah yake haka tsarin Allah yake gudanar da mu'amalar gawa ga bayinsa an gane ko ana Allah yana ba da ni'ima gwargwadon godiyar bayi in suka butulce ya ɗauke ni'imarsa ya ɗauke ni'imarsa shi yasa Allah yake gaya mana labarin mutanen wani gari a Yaman sunan garin Saba mutanen wannan garin Allah ya ba mu labari kamar yadda i faɗa a waccan ayar fasiru fil ardi fanzuru ku yawo ku ji labari ko ku gane wa idan ku abin da yake faruwa mana a bayan ƙasa Allah ya ba mutanen Saba ni'ima mai yawa na arzikin ƙasa da kyan yanayi da kwanciyar hankali ni'imar da ake ba mutane suna so dama ɗan adam da yake bukata na ni'ima shine ya samu abinci shine ya samu kwanciyar hankali kuma me yake bukata bayan wannan ni'ima ta cika amma da Allah ya yi musu ni'ima sai ya ce kulu min rizki rabbikum washkuru la ya ku mutanen wannan gari ku ci daga arzikin da Allah ya baku gashi nan da yawa amma ku yi wa Allah godiya domin ka'idar shine ne in an baka an Allah ya baka ka gode masa kulu min rizqi rabbikum washkuru la ku ci ga arziki an baku ku ci amma da sharadin ku yi me godiya yace baljatun tayyibatun wa rabbun ghafur gari ne wanda yake mai dadin zama ga ubangiji mai yafiya ku ci ku yi ku abin nan sharadi ne ku yi godiya amma sai Allah ya ba mu labari ba su godiya ba Fa'a a razu sai suka juya baya suka ƙi gode wa Allah dama ya ce wala in kafartum inna azabi da shadi in kun kafirce kuka yi butulci to za ku ji daga azabata wayannan mutanen saba da suka yi butulci sai ce razu suka juya baya suka ƙi bin Allah suka yi tawaye sai ce fa'arsanna alaihim sai lal'arim wannan koguna da ruwan da aka yi abin nan sai Allah ya ya ɓalle wannan madatsar ruwa sai ta yi musu ambaliya ta cinye gonakin ta lalata duk abin da ake da shi na arziki sai ce wa nahun bi jannatayhim jannatayni da Allah ya musu gonaki dama da hagu na garin mana an ka shigo ba wai gona a wani ba a duk inda ka je dama da hagu gonaki ne ni'imomi ne sai Allah ya ce sai muka sanya muka musanya musu da waɗannan gonaki na ni'ima da wasu gonaki daban ba irin na da ba zawatai ukulin khamsin wa asilin wa shay'in min sidrin qalil da kaya ne na marmari da kayan daɗi da waye amma yanzu sai aka canja magana ake ta wai goruba kaga an baka goruba an baka aiki gwaguyar ta ba ila daɗi a jikinta abubuwa kuma shi ma aka ce kalil ɗan kaɗan shi ma ɗin ba mai yawa ba dan me dan ba su godiya ba ka kaga sakamakon da Allah ya musu to wannan sunna ce rabbaniya sai Allah yake zalika da jazainahum bima kafaru wannan abin da muka musu fa rashin godiyar da suka yi ne sai muka saka musu da wannan yace wa hal nujazi illa al kafur dama wa muke wa irin wannan sakayya ba mai butulci ba in dai baka ba goge godiya ba to Allah ko za ka ga abin da zai yi daga cikin sunan rabbaniya na uku shine najatu salihin al'amirina bil ma'ruf wan nahina 'anil munkar Sunan ubangiji duk mutumin da ya samu kansa a cikin yanayi na barna a cikin mutane masu barna to an bashi nauyin cewa yayi umarni da kyakkyawa ya hana mummuna in bai yi haka ba to idan musiba ta sauka sai ta ga mai haddashi ma domin ya ce wattako fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku kiyaye fitinar da ba za ta tsaya akan azzalumai kadai ba kowa ma sai ta game shi amma anan da aka ce kowa sai ta game shi an ware waɗanda suke suna umarni da kyakkyawa suna hana mummuna in je ana barna kana cewa kada a yi ba daidai ba ne to in musiba ta zo sai Allah ya tsamar da kai kai domin Allah ya ba mu labari game da waɗancan mutane ɗin nan na waɗanda aka hana su su ranar asabar yahudawa sai suka kashi gida biyu za su yi wa Allah dabara an ce karku yi sai suke dabara Allah suka ce a'a ba a yi wa Allah dabara in Allah ya hana bari ake bari ake sai wasu mutane da suke yin wa'azi suna gargada wannan mutane Allah yake wa iskalat ummatun minhum lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum azaban shadida kuna wahal da kanku wayannan mutane ai ba za su gyaru ba kuna kai musu wa'azi ba za su ji ba sai suka ce a'a qalu ma'ziratan ila rabbikum ai muna yi ne saboda Allah ne yake ni hanzari muke bayarwa wa la'allahum yattaqun kuma fatan mu dai su gyara amma Allah ne yake mu gaya musu bautun cewa ba za su gyara ba wannan ba namu bane mu dai Allah yake mu gaya musu gyara kuma fatan mu wala'allahum yattaqun su gyara kaga wancan suna zargin cewa kuna wahala wayannan mutane ai ba za su gyara ba dan me za ku yi a'a suka ce ma'aziratan ila ai Allah ne yace mu faɗa batun su gyara ko ka su ba namu bane mu dai mu gaya musu abin da ake kaza da kaza ba daidai bane a gyara kuma fata muke wala'allahum yattaqun dan sigara gyara din haka muke fata sai ce falamma nasu ma zukkiru bihi waɗancan masu barnar da suka barin abin da aka ce su bari na barna. sai Allah ya ce an jaina ladina yanhauna anisu sai muka cetar da waɗanda suka suke hana mummuna ɗin. wanda suke hanawa sai Allah ya ba su mafuta sai ya tseratar da su wa akhadna alladhina zalamu azzaliman muka kama su bi azabin ba'isin da uquba mai radadi bima su yafsukuna saboda tawaye da suke wa Allah rashin bin dokokin Allah rashin bin dokokin Allah wannan sunna ce ta ubangiji shi yasa ma ku duba annabi nuhu alaihi salam tun farkon annabi nuhu yayi wa'azi Allah ya ba mu labari shekara nawa alfa sanatin illa 50 aman shekara dubu ba hamsin amma a ƙarshe sai Allah ya tseratar da shi da iya waɗanda suka bi shi ragowar duk duniya kuma ya halaka ta kuma haka tun daga annabi nuhu har zuwa ƙarshe duk wanda yake so ya tsira daga masifa in al'amura suka lalace ya yi ta ƙoƙarin hanawa to in musiba ta sai Allah ya tsamar da shi na hudu daga cikin sunna ta ubangiji nailul matalib al'aliya wa darajat ar-rafi'a la takunu illa bi mashakka kana so ka samu daraja duniya da lahira kana so ka samu matsayi duniya da lahira da ɗaukaka to ba a samu sai da mashakka sai ka yi aiki haka Allah ya sunanta kuma wannan sunna ɗin manzan Allah sallallahu ya nuna mana ita aikace kowa ya san matsayin manzan Allah sallallahu alaihi cewa Allah ya yafe masa ma taqaddama min zambi ma ta'akhkhar in ma yi kuskure Allah ya ce ya yafe masa ba haka ne amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama me yasa yake sallah cikin dare har kafafunsa suna kumbura aka ce ya rasulullah nana Aisha tace kana ta abin ai baka da damuwa kai Allah ya baka aljanna Allah sai ce afala akunu abdan shakura ai ba haka ake ba in kana so kai azin nan dole ka kara. in kana da kyau aka ce ka kara da me to haka a tsarin yake in dai kana so ka samu ɗaukaka ta duniya da lahira to ba a kwanciya ai bacci sai ka miƙe tsaye sai ka yi aiki da gaske wannan sunna ce ta ubangiji haka Allah ya rubuta shi yasa ma yace wala nabluwannakum hatta na'lama al-mujahidin minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum za mu jarrabe ku dan mu bayyanar da masu hakuri masu himma mujahidin A nan ne zaka gane mutane bambancin su wani in ya yi alheri to ba zai tsaya ba sai ya kai ga wannan alherin dama haka suna ta ubangiji take kana son aljanna eh wa zai ce a'a babu shi duk muna so amma mai annabi ya ce salama ya ce man khafa adalaja wanda ya yi tafiya a zamanin da ake tafiya da raƙuma ko dawakai ko jakkai a tafi cikin daji doguwar tafiya sai ce in kana so ka isa inda kake so to ka yi sammako ka fita da wuri man khafa adalaja in ka ji tsoron hanya to sai ka yi sammako man khafa adalaj ma'ana zai fita da wuri ya yi sammako wa man adalaja balagal manzil in ka fita da wuri to in Allah yadda za ka kai bukatarka ba haka bane haka annabi ya faɗa sai ya ce wannan shimfiɗa ce ya yi mana don ya gaya mana akwai abin da duk muke so ita ce aljanna in kana son aljanna sai ce ala inna sil'atallahi ghaliya kai mutane ku saurara hajar Allah da yake cewa ku zo ga ta nan aljanna tana da tsada to ina tambaye ku duk abu mai tsada ta ya ake samun sa da sauki a da wahala duk abu mai tsada ba a samun shi da sauki sai annabi yake ala da mu yake duka ku saurara ku ji ina ma cewa abin nan din nan eh, aljanna aljanna Allah Allah suna ta a'a ba wai da baki ake faɗa ba ala inna sil'atallahi ghaliya hajar Allah aljanna tana da tsada ala inna sil'atallahi aljanna hajar Allah da kowa ya kamata aljanna ce amma ba a samun ta da me da sauki ba a samunta da sauƙi yanzu ka duba dai mutane kowa in an yi magana aljanna kowa yana so saboda ka duba wahalar da ake a duniyar nan aljanna ku kaji yadda Allah ya siffanta ta amma me kai dan ka samu aljanna din da aikinka da kuɗinka da lafiyarka yanzu za mu yi hidima a wannan masallaci sai da gumin goshi saboda me ka fi son kuɗinka akan aljanna a'a abu na fi son aljanna ai kudi na ba zai sai aljanna ba a'a ai ba da baki ka faɗa ba aikin ka ne ya nuna da kana son aljanna sai ka haƙura da ka ce Allah ga kudin aljanna nake so ka bani dan ya ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ai ba a samun aljanna sai ka bayar da abin da ka fi so amma ba ma yi in an ce a taimaka masallaci sai ga mutum baya iya cire yar ɗari biyar ɗin nan amma abin da zai sa ka yi hawaye zai sayi data ta dubu ɗaya fa kullum yanzu a rayuwar da muke sai an ci data ta ɗari biyar a banza banza kai data ɗari biyar a yana ai kai kaɗan ga ga matasa na. data ɗari biyar kafin kai haka ma ta ƙare nawa ce banza da wofi amma ka ba da ɗari biyar ɗin a masallaci yanzu ku ku a kawo mana akwatunan masallaci bi in naira ashirin ne da biyar da goma saboda duk ba a san aljanna kun fi san abin aljihunku eh mana da kuna so ai sai kun yi aiki ba a ala inna sil'atallahi ghaliya aljanna tana da tsada ba a za ake sa wallahi idan kace wai kana kwanci zaka sa wallahi ƙarya kake wallahi sai kai sai kai da gaske ake samun aljanna wani baya iya azumin alhamis daga ramadan sai ramadan baya iya azumi ce wallahi bana iya hakuri da yunwa amma an ka bincika bai wuce ci shinkafa da wake ko da ɗan irin salad ɗin maɗin nan mataccen salad ɗin nan da dan shine abu amma wai ba zai iya haƙuri da wannan ba ya yi azumi amma wai kuma in kace aljanna sai Allah ya ba mu aljanna kuma bai yi aikin ba a kai dole sai an gyara ala inna sil'ata Allah ghaliya kana son aljanna kai aiki annabi yayi aiki sallallahu alaihi wasallam baya bacci fa kafarsa hatta kuma yana sallah kai yanzu baka iya nafila rawatib ركعتين قبل الفجر ركعتين قبل الظهر ركعتين بعد الظهر da magrib rakatun ba da isha goma ba ka iya yi raka biyu kafin asuba raka biyu kafin azhar raka biyu kafin bayan azhar raka biyu bayan magariba raka biyu bayan isha duk wanda ya manzan Allah yace banallahu lahu baitan fil janna Allah zai gina ma guda wannan raka a goma din amma ba za ka iya ba saboda baka san gida aljanna baka san ka wahala to sai an yi aiki ake samun riba ko duniya ba a samunta sai da aiki bare kuma aljanna mai tsada da manzo Allah ya ala inna sil'atallahi ghaliya tana da tsada wallahi sai kai da gaske zaka samu aljanna kuma in wasa kake ka bari ka mutu ka gani a je a auna ayyukanka na san dai ayyukanmu in ana aunawa ba za su wuce cikin cokalin shayi teaspoon ba in an auna kwatan in dai ana maganar lahira to me muka yi na aiki iya tallafa farilla kuma farilla mun kiyaye ta yadda ya kamata to dole sai an ƙara wala ya zalo abdu ya takarrabu ilayya bin nawafil sai ka yi farilla sai ka ƙara da me da nafila a dage jama'a a nemi aljanna da aiki ku taimaka wa masallaci ku fitar da abin da kuke so ku bayar ku ce Allah ka ba mu ku yi hidima ku yi ku taimaka wa makota a ayyuka wanda ana yi ana cewa ya Allah aljanna nake da gaske Allah ya gane kana so to sai Allah ya baka amma kana kwance baka yi wata hidima ba kuma kake son aljanna na ƙarshe na biyar daga cikin abubuwa da yawa la da Allah ya gaya mana shi ne sunnatu a tagir Allah baya canja wa mutane yanayi sai sun canja wa kansu yanayi domin Allah yana mu'amalanta bayi ne gwargwadon yadda suke gwargwadon yadda suke kun ba Allah Allah ya buɗe muku ni'imomi kun yi tawaye Allah ya riƙe rike Shi ne yace inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim kuna son canji ku canja kuna son gyara ku gyara ba ana cikin wahala ba ba ana cikin kunci ba ai da ma ni'imar duk ta Allah ce da shi ya kawo kasuwar da shi ya kawo saukin kuma yanzu shi ya abin abansa kuna so a da sauki da waye to abu Allah ku karanta ku ji sahabbai yadda ake rigima akan sahun gaba yadda ake rigima akan zuwa masallaci za a ba ahlul dusuri bil ujuri talakawa sahabbai suka je wajen manzo Allah sai ya rasulullah attajiran cikin mu fa suna ba mu matsala yace ya aka yi suka ce salluna kama nusalli muna rigima sahun farko da su muna rigima azumin alhamis da litinin wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim suna da dukiya suna mu kuma ba mu dukiya za mu yi sadaka kaga ana me gasa yanzu ka duba sha biyu da rabi masallacin nan ko rabi bai ba saboda duk ba masu neman abin nan kana son aljanna baka yi sammako ba Ha, wallahi kana wasa juma'a kana son aljanna ranar juma'a sai an yi hudu ba rabi sai an yi abin nan sallah zaka samu kuma kana so ka samu aljanna a wannan falala da ake rubuta list na masu zuwa masallaci kar ku manta hadisi fa duk wanda ya zo fa akwai mala'iku sun gama rubutawa wane ya zo na farko wane na biyu wane na uku liman yana cewa assalamu alaikum sai su nade an gama yanzu dan Allah wanda suka zo bayan liman ya ce mutum nawa ne ai duk masallacin ma layi uku hudu ne kawai ko biyu suka zo ragowar duk bayan liman duk ba ku a cikin list yau dai kan sai dai wata kila juma mai zuwa an akwai ran in kuna so ku shiga list din mala'iku za je wajen Allah ce ya ubangiji ga bayin ka ba sammako ya ubangiji sakan ya musu to sai kun ku bari sati mai zuwa amma yau wallahi kun an wuce ku wallahi ba kwa cikin list wallahi a wuce ku duk wanda wai ce salamu alaikum to baya cikin list an gama sai ya haƙura wannan dai falalar da ladan ya rasa shi kuma wataƙila fa wallahi a cikinmu akwai wanda ba zai kai juma'a mai zuwa ba ya yi asarar ta. ina ma a ce ya zo da wuri an sa shi a list kuma ya tafi lahira a satin sha ubangiji ina cikin wannan list ai rabo ne mai girma mu gyara mu gyara sunnatu taghyir mu canja halayenmu mu canja ɗabi'unmu amfanin wa'azi shine mai allazina yastami wa bashir ibad allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana Allah ya ce a yi bishara ga bayina suwa ya ubangiji wanda in an gaya musu magana suna aiki da ita yastami'una alqawla fayattabi'una Allah ya bamu ikon gyarawa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أبنجي حالي دمك يسكن قنشي كيائمنا يا الله كمسن يا من ديلوا يا الله يا الله حالي نصورو دمك يسكن الله كيائمنا كبامو أمنتي يا الله كشير يا من شو قبرنمو ya Allah ka shirya mana shugabanninmu ya Allah waɗanda suke zalunta mu ya Allah kwatan mana hakkinmu a wajensu ya Allah ka zaunar da mu lafiya ya Allah ka shirya mana matasanmu maza da mata ya Allah ka shirya mana halayenmu ka sa mu kaunaci juna ya Allah mu taimaka wa junan mu ya Allah ƴan uwan mu a Falastin suna cikin musiba ba Allah ka yaye musu ya Allah ka yaye musu ya Allah kai musu dauke da agaji ana kashe su shekara guda da watanni wajen biyu kenan ko uku ya Allah ka kai musu dauke da agaji waɗanda aka kashe ya Allah ka karbe su a matsayin wanda suka yi shahada ya Allah wanda suke gwagwarmaya ka ba su nasara ya ubangiji wannan azzaliman Yahudawa da magoya bayan su America Allah ka nuna mana karshen su ya Allah ka nuna mana karshen su wa sallallahu wa sallam wa ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin